inna Allah kana alaikum raqiba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma mai tafi ya ayyuhan nasu taqur rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha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 ta ba ba cikin sirri ne ba balle a amsa cikin sirri to yau uku ga watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara bakwai. wanda ya daidai da daya ga watan April miladiyar annabi Isa alaihi salatu salam shekara dubu biyu. da ishirin da shidda ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin a jirgin wa targhib na Imam al-Mundhiri rahimahullah ta'ala ba ku manta ba kafin mu tafi hutun azumi mun kai ƙarshen kitabun bir birri wa sila wa Gairi, ma ko na littafin yau da yadda Allah za mu tashi sabon kitab yace kitabul adabi wa ghairi wannan littafi littafi ne mai bayani game da ladurba da musulunci al'ada ay adabul islamiyya ladurba da musulunci duk da yake kalmar adab nan kamar yadda take rubuci ta zo mufaradi kitabul adabi amma duk wanda ya san larabci ya san tana da ma'anar jami saboda ne saboda zama wata mufradun mudafu sada don an kai idafar mufradi kalma kalma mufrada to wannan yana fa'idantar da wannan kalmar duk da yake ta zo mufrada amma tana fa'idantar da jami ko duk da yake ya ce kitabun adabi kaga adabi ya zo mufarad amma tun da mudafun ne yana da ma'anar Jami, kaga da sai ya zan kitabul adadi muna tare wannan littafi littafi ne mai bayani game da ladubba da musulunci adab shine mufradi adab shine jami'i ladubba na musulunci abubuwan da musulunci na kwaɗaitar da ‘ya'yansa a kansu. Muna tare, sai ya ce wa gairi da na ladubba da wasu abubuwa waɗanda ba ladubba ba, kamar kila wasu hukunce-hukunce. To, kafin mu wuce, ya kamata mu san menene ladabi ko menene ladubba da musulunci. Malamai sun yi ta'arifin al'adar. sun ka ce huwa istimalu ma yuhmadu qawlan wa ladabi na musulunci ko kuma ladubba na musulunci shine aiki da duk abin da ake gode ma duk abin da in kai yi shi za a gode maka shari'a za ta gode maka ƙaunan dada na magana ne wa da kuma na aiki magana ne ko aiki duk maganar da in ka faɗi ta yi daidai da shari'a kuma shari'a za ta gode ma a baka lada to wannan magana tana cikin ladubba na musulunci haka duk wani aiki wanda ba wajibi ba wanda in ka aikata shi shari'a na gode maka kuma ka samu lada to wannan aiki aiki ne daga cikin ladubba na musulunci na so da shi muna tare wakila huwa al-akhadhu bi makarimil akhlaq an ce kuma wasu malamai kenan sun fassara adam cewa huwal shi shine yin riko bi makarin al'akalan da kyawawan dabi'u ladabi na musulunci ko ladabba na musulunci sune yin riko da kyawawan dabi'u menene kyawawan dabi'u duk wata ɗabi'a wanda shari'a ta yi umarni a yi da umarnin nan na ci ne ko na mustahabbanci su ne kyawawan ɗabi'u saɓanin miyagun ɗabi'u su kuma miyagun ɗabi'u duk wata ɗabi'a wanda shari'a ta zarga daga makaruhi ne ko haramun ne ko makafirci sun ko sun shigo cikin miyagun ɗabi'u muna tare to sai wasu malamai sun kai ta adab sun ka ce huwal akhadhu bi makarimil akhlaq ladabi na musulunci shine yin riko da kyawawan ɗabi'u duk wata ɗabi'a da za ka yi mai kyau wannan ya shigo cikin ladabi na musulunci wakila kuwa lokofa wuquf ma'a al kuma an ce ladabi na musulunci shi ne tsayi tare da abubuwa kyawawa na addini sanda duk kai wani abu mai kyau ko ka faɗi wata magana mai kyau yaya za a yi aiki ko magana su yi ya yanzu sun yi daidai da shari'a don abin da ya saba ma shari'a kaga ya fi za a kira shi mai kyau ba ko in ana maganar addini to shi yace huwa nuqufu ma al ladabi na musulunci shine tsayuwa tare da kyawawa ayyuka waɗanda shari'a ta kyautata sanda duk kai abu mai kyau wanda shari'a ta ce ma da shi to shi kenan to wannan abin da shari'a ta kyautata ladabi ne da cikin ladabin musulunci wakila har yau daga ta'rifin adab adabul islamiyya an ce huwa ta'zimu man fawqaka wa rifqu biman dunaka ladabi na musulunci ya kunshi huwa ta'zimu man fawqaka shine girmama wanda a samanka ka ga shekaru ko saman ka ga ilimi ko saman ka ga mulki ko saman ka ga bisa duka san mutum yana gaba gare ka to shari'a ta ne da girmama shi to girmama shi ladabi ne da cikin ladabba na musulunci wa ku da mandunaka da kuma sauƙaƙawa tausasawa ga wanda shi ku a bayanka wanda bai kai ka ba kila ga shekaru ƙaninka ko ɗanka ko majikanka, ko eh, ko wanda bai kai ka ba ga mukami na duniya talakanka kana darakta yana ma'aikaci karkashinka muna tare ko wanda bai kai ka ba ga kuɗi ko wanda bai kai ka ba ga mulki to shi ko abin da shari'a ta da ka tausaya mishi kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ce man lam yuwakkir kabirana wa ya'rif haqqa sagirana falaysa minna duk wanda baya girmama manyan mu kenan abin da shari'a ta da ana su girmama manyan waye wa man lam yuqir kabiran na wa ya'rif haqqa sayyirin mun bai san haƙƙin ƙananan mu ba su kuma manya abin da an ka nema su tausaya ma ƙanana manya eh, ƙanana su girma ma manya su kuma manya su tausaya ma ƙanana wanda shi abin da musulunci yana to sai wani kuka ce abin da Allah da na musulunci shine girmama manya da kuma tausasa ma kanana kaga wayannan da suna cikin kenan da biyu na da'a lallan ba da musulunci muna tare haka dai malamai sun kai tarihi a takaicin takaitawa da ladabin musulunci shine duk wani abu da musulunci yadda ya kai da neman nan ta hanyar mustahabbi ne ko menene abinda zai in kai shi kana samun lada to shine ladabi na musulunci muna tare ladubba na musulunci sun kunshi ladubba na wajibai da na mustahabi akwai waɗanda wajibi ne yin su ladubba ne musulunci ya umarni a yi a yin su wajibi ne in baka kai ma ka samu ne. akwai waɗanda kuma in kana neman lada ka yi su ta wannan kana samun lada in baka yi su ba baka da zunubi wajen Allah muna tare to waɗannan su ne adabul islamiyya ladubba na musulunci to sai ya fara yanzu kenan menene wannan kitab zai karantar da mu ladubba na musulunci ladubba waɗanda da yawa yanzu an bar aiki da su an komo ko biyar al'ada ko biya sun zuciya ko biya dokokin gargajiya ko kuma biya dokokin ga da ɗagutu sun kasa mana dokokin ga ƙawanin lodayya dokokin ga da aka kaka ba mana dokokin nasara kaga an aji dokoki duba na musulunci an da na jahiliya ya komi an ka tashi ya al'ada ta ce ba a cewa ya a ta ce ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta a ya al'ada mu da al'ada to ya mu da al'ada ga al'ada ga yadda an ka saba ya abu al'ada an ka ce sai ko shari'a shari'a an ka ne ga matsayin ka na musulunci to ladabin farko daga cikin ladabban da musulunci ya zo mana da shi shi ne kunya sai ya fara kawo shi sai ya ce a targibu fil hayayi babinmu na farko cikin kitabin adab wa sai ya ce wannan babi babi ne mai kwatantarwa fil hayayi game da kunya mutum ya zama mai jin kunya kada ka zama mara kunya ko da hausa an ka cewa da baya da kunya suka ce ko yabo suka ce babba da kai kun san hawa da mutum ne mai jin kunya shi kuma suka ne ko yabo yabo ne yace a targibu fil haya'i kwadaitarwa dangane da jin kunya ka zan mai jin kunya wa ma jaa fi fadliya da kuma abin da ya zo game da fallalar kunya in ka ɗabi'anta da ɗabi'a ta kunya shi kenan ɗabi'a ta kunya tana daga cikin ladubban da musulunci ya zo da su muna tare yanzu kunya ta fita anguwa ko mu ce ta yi ƙaranci illa da daga da sai wani amma dai kunya saboda wasu daluluwa da zamani ya kawo social media tana da cikin abin da na rage mutane jin kunya da kana jin kunya a ce ka aikata ne to yanzu kullum kan buɗe social media kada kada ana waɗannan ko don haka yanzu ko an ce kayan laifin maka damuwa kaga social media ta rage jin kunya alhali kunyan nan kamar yadda za mu cikin hadisan da ta da insha Allah tana daga cikin dabi'u da musulunci ya zo da mutum ya waye gari ba kunya tare da shi to akwai haɗari don za mu ji hadisai annabi ya ce da kunya da imani haɗu suke sanda don an ka guda ba za a samu guda ba kenan duk wanda baya da kunya baya da imani hakan ga wanda bai da imani ba za ka same shi mai jin kunya ba haɗe suke Allah ya shirya da shi ne yadda a targibu fil haya wannan babi mu na farko cikin kitabul adabi kwadai babi ne mai kwadaitarwa game da jin kunya wa ma jaa fi fadli da kuma abin da ya zo game da sallalar jin kunya wattarhibu min al da kuma tsoratarwa daga alfasha, fuhush, fuhsh jam'i na fahisha fahisha alfasha shi shine duk wani zunubi na magana ne ko na aiki wanda laifinsa ya wasu ya yi muni kwarai da gaske shi ne alfasha. kamar ne kamar zina misali kaga zina ce Allah ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kada ku kusanci zina ba ma kada ku yi ba a ko kusa da ta kada ku kada ku kusanci zina kamar mai ya ce dan me ya ubangiji yace innahu kana fahishatan domin zina ta kasance alfasha ce zunubi ne wanda muninsa ya kai matuƙa wasa a sabila kuma hanya ta munin a ce mutum ya kama hanyar zina Allah ya tsare mu da tsari kagan da na alfasha ce Haka liwaɗi shi ma alfasha ne namiji ya nemi namiji ɗan uwansa idan yana cikin miyagun alfasha liwaɗi ya ma fi muni bisa da zina tunda kaga ita zina in mutum ya yi zina yana yana saurayi ya balaga amma bai tafi aure ba me hukuncinsa sai ka mai buloli guda ɗari ba ce a kashe shi ba sai in ya taɓa aure na ɗauko matar ta mutu koma ya sake ta in dai ya taɓa aure na shari'a ya zauna da mata yanzu yana da matar ko bai in dai ya taɓa aure to wannan in yayi zina na shari'a ta ce a sa duwatsu a jefe sai ya mutu muna tare amma shi liwaɗi ƙaunar wahida da zaran ta ka kayan liwaɗi da in dai ka balaga ka yi aure ko baka yi aure ba hukuncin shi da kisa inda malamai sun kai saɓani ta wace hanya za a kashe ka ko sun ka ce a yi maka yadda an kawo mutanen annabi nuhu mutanen annabi nuhu da sun kace mawasha Allah ba kau ba mala'iku an zo suka dauke su kai suka su an kai musu juyin waina sannan an ka biyo baya da bamagumai an ka halakar da su sai wasu su sun ce to a samu tsauni wanda ya fi kowane tsawon kasan nan sai a hanzu ɗan lewaɗi sama sai a tunguzo shi da can in ya faɗo ya kari da ya mutu sai a da duwatsu har ya mutu wasu kuma zo a kashe shi kamar irin yadda ake kisa na shari'a a sa takobi a tsari mai kai muna tare akwai ma waɗanda sun kai fatawa wanda aka kama ya lawati ko ne shi ya kamata a yi da wuta amma annabi ya yi hannu daga azabtar ba da wuta ko to a takaice dai hadisi ya tabbata hadisi Abdullahi dan Abbas hadisi ne tabbatacci daga manzon Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man wajadtuhu ya amala amala qawmi nutin faqatulul fa'il wal maf'ul duk wanda kun ka same shi yana aiki irin aikin mutanen ne da aikin mutanen lotu lawadi namiji ya sadu da miji da wani sai ne ce faqatulul fa'ila ku kashe wanda yayi wala maf'ul bi da wanda ake yi da shi kenan da mai yi da wanda ake yi da shi matuƙar dai sun balaga sharfi guda su balaga in dai sun balaga sun taɓa aure ko ba su aure ba hukuncin su kisa kan ashe kenan tun da shi mazanaci ba za a kashe shi ba sai ya yi aure in bai yi aure ba sai dai a mai bulala amma shi luwaɗi ka yi aure ko ba ka yi aure ba in dai ka ka yi luwaɗi kisa ashe kenan da zane da luwaɗi wani ne fi moni luwaɗi ya fi moni muna tare to kaga yana daga cikin alfashoshi haka shan giya shan duk abin da ke sa maye shaye-shaye ga shi na yayi yawa tsakanin maza da mata masu shan giya da masu shan daga da masu shan kwaya da masu shan shalisho eh? da masu shan mi kuma da masu shan koken duk dai abin da walhamuru ma hamar akala abinda aka samar giya shi ne duk abinda ya lalata abin abinda ya ba da hankali shi ke ya zarta kuma duk abinda ke gusar da hankali in ka sha mai yawa yana ba da hankali to ɗan kaɗan nashi manzon Allah ce haramu in ka sha katan guda ko katan goma ka tsohon mashayi yana da bambanci da sabon mashayi yi ba tsohon mashayi in zai ya sha kwalba biyu kwalba uku kwalba biyu ba su bugu ba za su bugar da shi ba sai ya sha da yawa sai ya sha katan guda ko katan to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi sahihi yace duk abin da ɗan an ka sha mai yawa ne yana bugarwa to ɗan kaɗan dinai ko da fagi guda kai in dai an an ka sha katan goma yana bugarwa to fagi guda na shaharar. kuma irin hukuncin wanda ya sha ya bugu shi za awa wanda ya sha ɗan kaɗan bai bugu ba kaka ja to ai ni kaɗan na sha ai ni ɗin kwalba guda ba ta bugu na ba dai in ka sha goma tana bugun da kai ba to in ka sha kwalba guda sai ka yi haram sannan kuma za ka bugu ko baka bugu ta bugi ko ta bugun da kai ko za a yi ma haddi irin wanda ake wa wanda ya sha ya bugu me haddin mashayi giya bulala bulala nawa bulala tamanin an yi saɓani wa sun kace arba'in wa sun kace tamanin tamanin ya an samu bulala guda waɗanda sun kace ya eh, an ka samu bulala mai karancin ne biyu kamar bulala mai baki biyu ko a haɗa bulo tsoma biyu kaga sai a yi mai arba'in kaga tamanin kenan wasu kuma sun kace a'a kaga sai a yi mai arba'in in bulala ce mai baki biyu ya an kai mai arba'in bulala nawa kenan bulala tamanin in kuma mai kuma guda ce sai a yi mai guda tamanin ma'ana dai duk wanda ya sha wani abin maye ko menene ko da daga ce ba daga hamman lamma addini suna sha ba da liman mai da alƙalai da yawan su suna shan daga ya an kai su yau basira take karawa ba basira basira hauka ce wannan abu da kake jin in ka ya daga yana ƙara ma hauka zuwa ga mahaukin da na sai san baki don haka ba wata basira da daga su imam malik da sun kai basira ga sunan sun rubuta littattafai sun wa addini ba daga sun kasha sai za ka ce daga na sa basira don haka basira hauka da don haka da baya da daga da duk wani abu wanda ke in ka ya yana kusa da hankali to da ka sha hankalinka ya kushe sai bulala Allah ya tsare to kaga su ma sun shigo cikin alfasha ƙarya ita ma ta shigo cikin alfasha ka zuƙa ƙarya babu gaira babu dalili musamman ka mai da ƙarya hali tana cikin alfasha a takaice dai ya fi bayan Allah duk wani laifi wanda laifinsa ya yi muni wurin Allah to shine alfasha shi ne yake wata tarhibu min alfahashi da kuma tsoratarwa daga alfasha alfashoshi wal barra'i da kuma batsa batsa ne baza kaga batsa da Hausa da Larabci baza sai in ga kamar Hausawa sun sato ne daga Larabawa baza ne sun kame su batsa maimakon zalun sai Hausawa sun kasa sun kasa me ba ka shi alfasha ana samun alfasha ga magana ana samun ta aiki akwai maganganu na alfasha kamar ƙarya kamar ƙazafi da sauran masu kama da su sannan ayyuka na alfasha ayyuka na sabon Allah amma shi batsa ga magana kawai ake samun batsa menene batsa da Hausa maganganu masu wajen waɗanda na saba mashari'a shi ne batsa wanda bai dace mutum mutumin kirki ya faɗe su ba to wannan shine babin farko da mallan ya kawo karkashin wannan littafi na ku karkashin wannan kitab na mai albarka kitabul adadi wa bayani muna tare kaga akwai magana ke kenan ko at-targhibu fil haya'i tarwa ga jin kunya wa ma ja'a fi fadli da kuma abin da yazo ga daga kallalar kunya wa tarhibu da tsoratarwa ga dan kunshi daga alfashoshi wal fasada da kuma ka kaga wannan babi babba Fa Allah ya taimaka mana hadisin farko yace annabna Umar, radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama marra ala rajulin min al-ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya'i فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا فإن الحياء من الإيمان رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مبودا الخير hadisin farko mai faɗaitarwa game da jin kunya yace an ibn umara radiyallahu anhu ma an karɓi wannan hadisin daga abdullahi dan umar yadda Allah tabbata gare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi marra ya shuɗe a larajulun nan al'ansar ga wani mutum da cikin mutanen Madina. Lansar su ne mutanen Madina. Allah shi ƙari yadda gare su. Manzon Allah ya shuɗe yin gifta ga wani mutum da cikin mutanen Madina. Wa kuwa alhali shi wannan balansarin ya izo a kawo yana wa ɗan uwansa wa'azi azifin haya game da sha'anin kunya. Ɗan uwa gare shi mai matuƙar jin kunya. wasu malamai sun kace kunya halitta ce wanda Allah ke halittar mutum da ita za a ga wani ko karatu bai yi ba amma mutum ne mai kunya mai kamun kai ga wani nan ya yi karatu amma ya kuma ta ban jama. duk da karatun duk abin da ya ga dama faɗi ya kai duk abin da ya ga dama ya fitawa ya muna tare sai wasu malamai sun kace don haka kunya halitta ce ɗabi'a ce wanda Allah ke halittawa ga mutum wasu kuma sun ka ce eh akwai kunya wadda ta halitta sannan akwai kunya wadda mutum ke ke ke tarbiyyantar da kansa kaddara ko da an ka halicce ka ba a halicce ka da kunya ba to yanzu za ka ji hadisai inda manzon Allah sai waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bayani game da sallalar jin kunya to kaga in dai mai imani take, kuma mai son ya gama lada ko mabi manzon Allah ai kaga ko da ba a halice ka da wannan ɗabi'ar ba yanzu dole ka yi tarbiyyar rayuwar ka dawo mai shi kunya duk abubuwan da yake yi daga rashin kunya yanzu da ka ji ga fallalarsu kuma ga ga munin rashin kunya dole za a kama kan ko ba za a kama ba don haka sun ka ce ashe ɗabi'a ta kunya akwai ta halitta sannan akwai wanda mutum ke akwai yaron da kansa muna tare to yace marra anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin manzo Allah ya shuke ga wani mutumin al'ansar da cikin mutanen Madina wa huwa ya iza akha shi wannan balansari yana wa dan uwansa wa azifila ya yi shanin kunya dan uwa gare shi mai matsajin kunya to ya yazo kai ka cika jin kunya hakokokin gina sunan zai iya suna faduwa saboda baka iya magana kunya ta yi ma yawa ma'ana yana so ne ya nuna mai ya rage ko wannan kunyar da ya azab kai da ta yi yawa shi a wa'azin da ya kai mai sai ga manzon Allah ya gito da ya ji wa'azin da yake mai yana mai faɗa ne game da kunya ta yi mai yawa fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce da'awa rabu da shi mana fa innal haya'a min al-iman ai tabbas kunya tana daga imani ashe kenan abinda wannan mutum yake da gare shi na jin kunya matukan jin kunya yayi daidai ko yayi kuskure yayi daidai kaga dan uwa ne da yazo ka cika jin kunya ya kamata ka rage wannan kunya da ka azama kanka eh ka rinka magana haƙoƙokan ka ga sunan da kana ji kana gani haƙoƙokan ka su faɗi a ci ma haƙƙe da gangan ba ka iya magana saboda kunya kaga yana so ya nuna mai ka rage jin kunya sai mazu Allah ce ko alama rabu da shi fa innal haya sai ya kawo harafin ta'kidi inna fa innal haya lalle tabbas kunya ne al imani tana daga imani shi kenan magana ta kare kunya tana daga imani menene matsalar kunya tana daga imani kenan kunya tana daga cikin ɗabi'u na imani in ka ga mutum mai jin kunya ka kyauta ta mai zato wannan mutum mai imani ne in ka ga mutum mara kunya babu kunya ga irin ne to wannan ka kyautata ka muna na bai mutum wannan mutum da kikin yana da imani Shi ne ma'anar fa innal haya'a min al imani lalle kunya tana daga imani don haka jama'a jin ya kamata mu zama kunya ko mu zama rasa kunya a mu zama rasa kunya sannan ba ta yawa ko da ko ya kai ga haƙƙin ka ya salwanta saboda kunya baka iya yin magana ba haƙƙin ka ne amma ka bashi saboda jin kunya wannan duk ba laifi bane tsari ne Allah zai baka lada biyu ladar kunyar da kajiya ɗabi'a ce da cike ɗabi'un da musulunci ya zo da su sannan haƙƙin ka da ya faɗi in ya faɗi da duniya Allah zai ka dafa shi gobe kiyama za a baka lada kuma a kan wannan haƙƙin Allah zai baka haƙƙin ka gobe kiyama ba ka ba ba hasara kai ba muna tare to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin da rabu da shi fa innal haya min al-yallal kunya tana da imani kaga ashe kenan wannan hadisi yana zaburar da mu inda haccin da wurin san falalar kunya ba to yanzu gashi mun jiya kuma daga bakin da baya kariya yace rawahu bukhari wa muslim imam bukhari da imam muslim da abu dawuda da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah kaga sittu kutubin kenan ko bukhari da muslim da abu dawuda tirmidhi nasa'i ibnu majah sittu kutubin manyan littafan nan namu mu'ali suna guda shida duk sun fitar da wannan za ka wannan hadisi hadisi ne sai kan tagariya ya wuce mutafakun alai me suna irin wannan hadisi sai a ce rawahul jama'a jama'a sun da su wane ne jama'a manyan malaman hadisi na ahli suna guda shida Allah ya ƙara ma annabi shi da don haka jama'a kunya tana da imani to sai annabi ya ce fa innal haya min al iman lalle kuya tana daga imani menene ma'anar wannan <laughs> malamai kuka ce kamar annabi yana son ya nuna kunya ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un imani to maimakon ya ce kunya dabi'a ce da sai ce kunya tana daga imani ashe kenan mai jin kunya alama ce cewa mutum ne mai imani sannan mara kunya shi kuma alama ce dangane da wannan hadisin cewa bai da imani da ko babu shi gaba ɗaya ko ko bai cika ba Allah ya shirya da mu ya ƙara tsira da aminci ga Allah hadisi na gaba ce wa an imranan da husayn radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al haya'u la ya'ti illa bi khair rawahu al bukhari wa muslim wa fi riwayatin li alhaya'u khairun kullum Allahu akbar hadisin mana gaba an karɓo shi daga Imran ɗan Husayn yarda Allah tabbata gare shi Imran ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce alhaya'u kunya la yati ba ta zuwa da komi illa da kai da sai da alheri ba a taɓa jin kunya an kai da dafa ba ka ji kunya dama mai kunya ke tarwa. kunya tana lizantar da barin abin da baya da kyau in kana jin kunya ma'anar jin kunya ka ji kunya a gane ka inda bai dace a gane ka ba ka ji kunya a gane ka ka aikata abin da bai dace matsayin ka ce ka aikata shi ba ka ji kunyar faɗin abin da matsayin ka bai kamata a ce ka faɗe shi ba wannan shine kunya dama ita kunya hana hali take yi in kana jin kunya to kunya tana hana ma yanzu abin da ya saba shari'a shi ya aikin kunya muna tare amma jin kunya ga abinda shari'a ta yadda a yi wannan ba kunya ba ke wannan jahilci ne yanzu misali kana jin kunyar wani ya faɗo masallaci riƙe zai ka ba na karatu ƙur'ani kana jin kunya haka nan ko in ka ma na sallar nafila ko in ka ma kayi tahiyatul masjidi kana zikiri kana kana zikiri kana jin kunya saboda ne saboda waɗannan abubuwan da shari'a ta yarda da su ashe kenan jin kunya abinda jin kunya shine jin kunya ka faɗi wani abu ko ka aikata wani abu wanda shari'a ba ta yarda da shi ba amma duk abin da shari'a ta yarda ko da mutane ba san da shi ba ko ko ko da mutane ba su yarda da shi ba in dai shari'a ta yarda da shi to irin wannan abu in ka shi ba a cewa ka ji kunya wannan ba kunya ba ce kamar yadda Qur'ani ke cewa inna allaha la yastahi min al-hayy Allah bai jin kunya faɗin da abin da aka duk abin da aka ce Allah bai jin kunya faɗi ne muna tare ka zo wurin wa'azi ka karanta aya ka fassara yadda an ka ce ko ka karanta hadisi ka fassara to ka ga wannan ba shi kunya ba ta ka kuma ne bai da kunya kadiba wai wai wa da girman wa da wani ya kawo wannan ba rashin kunya ne mai wa'azi ba ba rashin kunya ba kowa girma wurin Allah duniya duka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi kowa kima ya fi kowa daraja ya fi kowa wurin girma wurin Allah amma da abin da Allah ya ce mai ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai annabi kai tsoron Allah da Allah ya ce ma annabi ya ji tsoron Allah lokacin da manzo Allah bai tsoron Allah a yana tsoron ma'ana ka tsara ta kawar da kake da zaka kara shi aka shi ake zai don haka an ce ma manzo Allah manzo Allah ka ji tsoron Allah ashe wane ne girma ne fi da manzo Allah in ka ce tsoron Allah ce kayar yi kunya ba mu za ka kowa shi yasa Allah ya gafarta samun mai askari <coughs> ko za a kashi ko in ka da risala ba zai askari ba mai askari yake cikin kotu in wani nan ya ce ma alƙali alƙali ka ji tsoron Allah kada ya kushi an faɗa ma wanda ya fi shi daraja haka ba wani kan ci ba ba ba a cewa kaya kwantar ka fa kawo laka ka kotu kawo laka ta alƙali a ba ko alƙali ita illaha eh, ni haka ce ba haka nan prosecutor eh, eh, cika mai wani a kai shi ya yi a kada ka yi kushi muna tare don haka duk abin da shari'a ta tana da to ba a jin kunya gane da shi yanzu misali ya tabbata man hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce musulmi bai ciki Abu Dawuda musulmi bai taɓa hadwa da ɗan uwansa musulmi ba sun kawa juna sallama assalamu alaikum wa rahmatullah guda ya amsa wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh daga sallama sai bi sai su yi musafaha su haɗa hannu su yi shekin manzon Allah ce in sun kai haka ba za su raba hannuwansu face rahamar Allah ta lullube su face rahamar Allah ta lullube su in ji annabi hadisi ne sahihi muna tare to kuma sai mun ka samu bayan annabi ya faɗa kuma ayyukan manzon Allah manzon Allah kowa yana ba sayyidina Abubakar surkin manzon Allah ne yana aure da Aisha ɗaya Abubakar yana haɗa hannu da Abubakar ko mai haɗawa. Um, sayyidina Umar shi ma surukin manzon Allah ne manzon Allah na aure da ɗaya Umar Hafsa manzon Allah na haɗa hannu da Umar sannan sayyidina Usman shi ƴaƴa biyu ma ya shi ko manzon Allah ya bashi an ka bashi <laughs> an ka bashi wace ce an ka bashi Ruqayya da tarasu an ka bashi ta Ummu Kulsum ƴaƴa biyu na manzon Allah sayyidina Usman ya aura amma manzon Allah yana haɗa hannu da shi na ali surukin kanin manzo Allah ne kuma surukin sa shi ya auren matafiyarsa diyarsa ɗan lelinsa na da Fatima amma yana hada hannu da shi don haka ashe sai su haɗu da surukin da ta salamu alaikum wa ta ba shi hannu ka gama da shi kunya wacce duki dai ka ba hannu wannan rashin kunya ne a ba rashin kunya ba ne don me da an ka ce ba rashin kunya ba ne saboda shari'a ta yadda ai duk abin da shari'a ta yadda ai to ba shi yi ne ba rashin kunya ba inda ake asalin rashin kunya yin abin da shari'a ba ta yadda ai ba shi ne rashin kunya nan kunya ke tasowa ka ji kunya a gane ka wani da bai kamata a gane ka ba ka ji kunya aikata abin da bai kamata a ce ka aikata ba ka ji kunya faɗin maganar da bai kamata a ce matsayin ka yau da to wannan shi ne kunya muna tare amma duk abin da shari'a san ne ba a yi to don ka yi shi duk wannan ba rashin kunya ba ne ko da ko ya saba ma al'adar garin ku ba rashin kunya ba ne kamar ya tabbata ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce annabi yana sallar takalma Imam Abu Dawud ya fitar da hadisi Imran bin Hussein manzon Allah ya ce in ɗayan ku ya zo masallaci ya duba sa. in ya ga wata ƙazamta ko wata cuta ga takalman ya sa ƙasa ya goge ya shigo da su cikin masallaci ya yi sallarsa ba ka ya halatta a shigo da takalma masallaci a yi sallah ka yi sallah kana sa ya takalmi sunna ce musu haddiya muna tare to sai ka shigo masallaci sai ce kaga yaran da marasa ku ya zai ya za ka shigo mana masallaci takalmi takalmi da aka shiga toilet shigowar takalmi masallaci a yi sallah kana saye da su ga kafa ko rashin kuya ne Bari rashin kunya ba ne don me saboda ya tabbata da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaro dan shekara 20 22 ya azage mu kila baban ka baya da gemu sai ka gani mara kunya to ko banka bai je ba ne kai shi ya fitar da gemu yanzu yaro mai ƙananan shekaru ya azage mu rashin kunya ne ba rashin kunya bane aka shi fitar da shi ba Aga saboda ne saboda gefe sunna ce wajiba sunna na taɓa ce wani malami ma sunna wajiba ta yi tsada kulli ba sunna wajiba malamin fiqh ne da fiqh ba sunna wajiba fiqh sai da lokacin sunna to abin da ba wajibi ba Malamma hadisi su da sunna wajiba muna tare da wani malami mai karantar da mu kyau. ke sunna wajiba ce a wannan tadakkuli ne fi fiqh ba sunna wajiba Eh. to kaga gemu mustahabi ne ko wajibi gemu wajibi ne aski gemu haramun ne in dai ba ga waɗanda na tsaye fa gwamnati na su ba kamar 'yan sanda da sojoji da sauran jami'an tsaro waɗannan ba tirenin ne na nasara ba a ga waɗanda sun tsayar. to amma duk ba duk da filin da kuma ga ya astige mai ban kowa ne da shi ya aikata haram astige mu shine rashin kunya don me saboda shi ya sarrafa shari'a manzo Allah ya yi umarni kuma umarni mai ƙarfi yake ku saba ma yahudu cikin wata riwaya yake ku saba ma majusa majusu wata riwaya hadisi yake ku saba ma nasara ku rinka ka gefu ku yanki gashin baki domin da yahudawa da majusawa da nasara sun kasance suna aske mu suna barin gashin baki to ku ku saba musu kuwa mata ku bar gemu ya yi tsawo ya yi kauri amma a rinka aiki gashin baki wannan shi ne umar don haka aji gemu ba rashin kunya ba muna tare to shi ne yace manzo <laughs> yace ne hadisi ne na muke da farko ko na biyu na biyu yace wa an imran ibn husayn radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama al haya la yati illa bi khair yace manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare yace al haya kunya la yati ba ta zuwa da komai illa bi khair sai da alheri kunya sanda duk kasa kunya ga wani al'amari to ba abin da zai biyo biyowa bayan illa alheri shi ne na ce ba a taɓa sa kunya ga al'amari an ka yana dama ba ka gani wanda in da baka ji kunya ba ba a sa kunya ga ba a na dama ga kunya in dai inda ya kamata ka ji kunya ne ina ya kamata a ji kunya abubuwan da sun ka saba mu shari'a ina an bai kamata a ji kunya ba abubuwan da ba saba mu shari'a ba mun karanto cikin kitabul ilmi na sayyid al-bukhari in kuna wata rana an taru majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya jefa kacicika cikin sahabbai yace cikin itacin da a cikin jeji akwai wata itaciya wadda take take da kama cikin itace akwai wata itaciya wadda aka kama da musulmi ku ba da labari wata itaciya ce sahabbai sun ka kutsa cikin ince kaza da ya ce ba ita bace ince kaza da ya ce ba ita bace Abdullahi ɗan Umar lokacin nan yana cikin yana nan majalisin amma shine mafi karanci shine mafi kurciya baba ne Umar da nan da sauran yannan baba ne da sa'o'in baba ne da yannan ne shi da sauran sai ya ji kunya to sai ya faɗo da shi wacce itaciya ce aka ma da musulmi sai ya faɗo da shi da dino da dino ne itaciya da yace na so in faɗi amma sai na ji kunya saboda ga dattijai na kada ce min na yarci ba sai na kan baki na karshe sai manzo Allah ya ce ita ce dabino ce sai dan bayan mun dawo gida dan Umar sai ya ce baba ne Umar sai ce wallahi baba ka ciccika ciccin na dazu annabi na faɗi ya faɗo nan gare ta dabino ne Umar ya ce to me hana ka kawai ya ce na ji kunya ga kada sauran dattijai kaga to irin wannan kunya shari'a ta yi da ita a shari'a ba da ita ba akwai kunya da abin da ya shafi ilimi a ba a jin kunya shi yasa imamu da bukaki ya kawo asar na wani da cikin magabatan kitabun ilimi na sahihin sa yace da mai kibiri da mutakaddiri da mai jin kunya waɗannan duk ba su mai ilimi ga abin da ya shafi ilimin addini ba a jin kunya manzon Allah cikin mutane sabai sun taru wata mata ta kwanta ta yi mafarki mafarki na saduwa to me a hukunci in mace ta yi mafarki sai ta taso ta yi a zaninta ta ta zo inda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mutane sai ta karanta aya inna Allah la yusayyid al-haqq manzon Allah Allah ce bai jin kunyar duk abin da a gaskiya me a hukuncin mace in ta yi mafarki manzon Allah ya ce in mali ya tafi sai ta yi wanka ka gani ba abin da ake jin kunya ba daga al'ada kama irin wannan tambayar fatawa addini wani babu kunya in ce ka ji kunya ko kice ka ji kunya to zaka zauna da jahilci don haka duk abin da inda ake jin kunya abin da ya saba mu shari'a jama'a a gane ka kana aikata abin da ya saba ko kana faɗa abin da ya zato na ake jin kunya nan kunya ka taso amma duk abin da shari'a ta halatta to nan ba a jin kunya don haka ya ka zo makaranta tambaya ko wace iri in mai amfani ce a yi ba a jikar ka bari kunya ta hana bayan tambaya muna tare to Allah shirya da mu shi ne Ibrahim ibn Hussein ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce alhaya'u kunya la yati illa bi khairin ba ta zuwa da komai sai da alkhairi kaga ashe kenan kunya gaba ɗaya da alkhairi ce eh? rawahu al-bukhari wa muslim haka in can da wani baka da kunya to yi kokari ka zaka yi kokari yanzu ka saman makanka kunya ka gyara ka gyara dabi'u ka zama mai kunya har duk wani mai mu'amala da kai ɗan uwanka da makwabtanka da matarka da sauran abokai su tabbatar da cewa wani ka yanzu Allah ya canza da rikan babu ruwa ne da kunya amma yanzu mutum ne mai jin kunya muna tare sai yace ce bukhari wa muslim imam bukhari da muslim ne shi wa fi tallin lil cikin wata ruwaya wanda imam muslim yake banta da fitarwa ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata da shi ce al haya'u khairun kullu kunya alkhairi ce dukkan ta duk da an ka kunya gaba ɗaya ka tara kunya in an tambaye ka me kunya sai ka ce kunya alheri ce kaga wannan yayi kamata da alhaya'u la yati illa bi khairin kunya ba ta zuwa komai sai da alheri to kaga annabi kuma ciki wani hadisi ya ce alhaya'u khairun kulluhu as kunya alheri ce dukkan ta don haka ba a taba yin wani abu a ji kunya inda ya kamata a ji kunya ga shari'a to baka taba jin kunya ka yadda dama ko abin yin zan shari'a muna tare Allah ya kara ma annabi sirar da abinci wayannan duk hadisai ne ingantattu sai hadisi na gaba yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala al iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'ba fa abdaluha qawlu la ilaha illa allah wa adanaha imaqatul adha an tariqi wal haya'u shu'batun min al iman rawahu al bukhari wa muslim wa abu dawud wa tirmidhi wa nasa'i wa ibn majah hadisin mu na gaba an karɓo shi daga abu hurera yadda Allah tabbata gare shi cewa manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce al'imani shi imani imani abin shiga aljanna Allah ka tabbatar mana da imani manzon Allah ya ce imani bir'un wa shi uba, reshe ko yanki saba'in da wani abu ne au wasa wa shi uba. ko kuma yanki sittin da wani abu bir'un malamai sun kace da bakin uku zuwa tara shi ne bir'un goma sha uku sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas sha tara muna tare ishirin da uku ishirin da hudu ishirin da biyar ishirin da shida ishirin da bakwai ishirin da takwas da baki uku zuwa tara shi ne bir'un to sai annabi ya ce imani bir'un wasan kuna shoba yanki ma'ana kamar abubuwa na imani yanki-yanki na imani yanki saba'in da wani abu ne ko kuma sittin da wani abu muna tare ashe kenan kamar annabi na cewa imani ba wai abu guda ba ne a imani abubuwa ne da yawa yanki-yanki ne imani yana da yanki-yanki ko yana da rassa rassa daban-daban har sittin da wani abu ko saba'in da wani abu fa abdaluha mafificin ta duka duk rassan imani duka wanda ya fi qaulul la'ilahi illallah faqar la'ilahi illallah muna tare wa adanaha mafi karancin yankin imani aiki na imani mafi karanci ne ma qatul asa gusar da cuta a da hanya duk abin da ke cutar da musulmi kila wani dutse ne tsakiya hanya mutane na yawan tuntube da shi ko ko kila wata kaya ce mutane na takawa ta ji musu ciwo ko ko kila wata kusa ce ko wani karfe wanda yana iya ji ma wani ciwo ko ya yi mafaci in ka taya in ka taka shi da taya motar yana iya mafaci muna tare ko ko kila wani ifce ne gefen hanya to ya yi rassa reshen nashi har yaran kabo ga hanyar da mutane ke bi mutane suna yawan dagewa da wannan reshen to ka jaye abin da in dutse ne ka jaye shi daga hanya ya bar cutar da mutane in tsaya ce ko kusa ka jaye ta daga hanya ta bar cutar da mutane in wani reshen ice ne ka kalle reshen ice ne ya bar cutar da busar da cuta daga hanya yadda yana da cikin rasa na imani ma'ana ayyukan imani muna tare sai ya ce wal haya'u kunya shi ubatu min al-iman reshe ce ta imani ashe ayyuka ayyuka ga sunan daban-daban daban-daban waɗanda duk ayyukan imani ne ai mai kitabul imani na sayyid bukhari ko kun ga irin sallah irin azumi sadaka da sauran waɗannan duk ayyuka ne na imani to shine annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisin yace imani ayyukan imani ya kaso reshe saba'in da wani abu ko sittin da wani abu mafificin su duka mafifici da cikin ayyukan imani shine fadar la ilaha illallah mafi karanci ga lada shine ka gusar da cuta daga hanya duk abin da ke cutar da musulmi ka gusar da shi daga hanya shi ma yana cikin ayyukan imani sai ya ce kunya reshe ce daga imani kamar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi yana cewa kunya aiki ne daga cikin ayyukan imani ko ko dabi'a ce daga cikin dabi'un imani ashe kenan kunya ibada ce muna tare Allah ya kara ma annabi da aminci sai ce rawar bukari wa muslim wa abu dawud wa tirmidhi wa nasa'i wa ibn haja da imam al-bukhari da imam musulman da imam abu dawud da imam tirmidhi da imam nasa'i da imam ibn ta ga hadisi mu mushi ma wannan su ne sai Allah ya kara ma annabi sallallahu da wasallam sai na gaba ce wa an abi hurairah radiyallahu anhu aidan qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al haya'u min al iman wal iman fil janna والبذاء من الجفاء والجفاء في النار رواه أحمد ورجال ورجال الصحيح والترمذي وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح hadisi na gaba yace shi ma wannan hadisin an karɓo shi daga Abu Hurairah irin na dazu yadda Allah tabbata gare shi Abu Hurairah ya ce manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce al-haya'u min al-yaqin kunya tana daga imani kunya ba shi ne ba mu ba eh, a targi bikin hayaki kunya tana daga imani me ma'anar kunya tana daga imani kunya tana daga cikin ayyuka da imani ɗabi'ar kunya tana daga cikin ɗabi'u na imani wanda dukkan gani mai jin kunya ka ta mai zato wannan mutum mai imani ne wanda kan gani mara kunya ka muna na mai zato wannan akwai karanci imani tare da shi muna tare shi ne ma'anar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce al-haya'u min al-imani kunya tana daga imani wal imani fil janna shi ko imani yana cikin aljanna kenan ɗabi'ar kunya tana daga cikin ɗabi'ar imani shi kuma duk wanda ya ɗabi'anta da ɗabi'ar imani ina ne gidansa aljanna Allah ka sanya mu aljanna ba don halayen mu ba sai ya ce wal baza min al jafa shi kuma baza al baza baza min al jafa yana da jafa'i jafa'i nan sako yana da ma'ana sakon Allah muna tare a maganganun da ba su dace ba ga shari'a waɗanda sun yi muni kwarai maganganun da ba su da kyau to a min al jafa'i suna daga jafa'i suna daga abin da ya saba shari'a wal jafa'u fil nar shi kuma jafa'i abin da ya zo shari'a na cikin wuta kamar yadda kunya take cikin ayyukan imani shi kuma imani duk wanda ya tsare shi da kai shi aljanna to hakan gaba a ita ko tana cikin ayyuka na sakon Allah sakon Allah da shi ko duk wanda ya tsare shi da kai shi wuta don haka yanzu ya rage na ka dubara ta rage ga mai shiga rijiya ko mai hawan kura babu babu takunkumi ko to Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci don hakan ga mu zama kunya mu yi kokari mu nisanci batsa mu nisanci duk abin da yake alfasha ne na magana ko na aiki mu ɗabi'anta da ɗabi'a ta kunya kunya shine ka ji kai kyamaci a gane ka duk inda bai kamata a gane ka ba ko ko a kyamaci aikata abin da shari'a ba ta yadda ka aikata ba ko ka faɗi duk magana da shari'a ba ta yadda ka faɗi ba wannan shine jin kunya Allah ka cika mu zukatanmu da kunya ka gyara ɗabi'un mu makomon masu jin kunya sai yace rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito shi wa rijal wa rijal sai rijal ko wannan hadisin rijal din bukhari ne wa tirmidhi da imam tirmidhi wa ibn hibban da imam ibn hibban da shi ya rawaito cikin littafin sa sai ibn hibban wa qala tirmidhi tirmidhi da ya fitar da hadisin yace hadisin hasanun sahihun wannan hadisi hadisi ne mai kyau ingantacce haka yake wannan hadisi hadisi ne hasan da sahihu ingantacce ne kan tagariya Allah ya kara ma nan shi da sai na gaba yace wa an abi umama radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al haya'u wal iyu shu'batan min al iman wal badha'u wal bayanu shu'batan min an nifaq rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun garibun inna ma na'rifuhu min hadith abi gassan muhammad ibn mutarrij hadisin mu na gaba yace an karɓo shi daga abu umama yadda Allah tabbata gare shi abu umama ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace alhaya'u kunya wal iyu da takaita magana ƙarancin magana shine iyu anan asalin kalmar iyo e kasa magana gaba daya amma na cikin wannan hadisin ba barin magana gaba ɗaya ake takaita magana ta karanta magana man kalla qawluhu kamala aqal duk wanda maganarsa ta takaita bai da magana mai tsawo bai yawaita magana to wannan alama ce cewa hankalinsa ya cika kamar yadda wa man kasura kalamu man kasura kalamuhu kalla aqaluhu wanda maganarsa ta yawaita in dai ba ambaton Allah ko wa'azi ko karantar da addini ba duk inda an ka zo muryarka ake ji kai ke ba da labari ta ta ta ta ta ta ga ta ka bar su da to duk wanda maganarsa ta yawaita Allah akalu hankalinsa ya karanta yana da yana da karancin hankali yawan surutu alama ce ta ta karancin hankali kamar yadda ta kaita surutu alama ce ta cikar hankali to shi ne <laughs> annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisin yace alhaya'u kunya wal iyo da takaita magana shubatani rassa biyu ne min al-iman da imani waɗannan duk suna cikin rassan imani ka zan mai jin kunya sannan kan kazan zan mai yawan magana su da sarkin surutu duk inda an ka zo kai ke ba da labari an yi kaza an yi kaza yan siyasa sun yi kaza tunun ba ya yi kaza ba ne ya yi kaza muna tare wal baza'u hakan ga batsa maganganun da basu dace da shari'a ba batsa wani bayana da yawan surutu shine bayani anan su kuma shu'bata ne rassa biyu ne na nufaki da munafunci duk wanda kaga ya fake batsa maganganu ne akwai batsa to akwai alamar huci tare da shi hakan ga duk mutumin da kaga ya fake surutu akwai alamar huci tare da shi yawan surutu alama ce ta munafunci kamar yadda ba batsa alama ce ta munafurci Ya rawa rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya roƙi wannan hadisin wa ƙale ce hadisin hasanun garib wannan hadisi hadisi ne mai kyau garibi inda ma na arifu min hadisa bi gasa. kawai mun san wannan hadisin ne daga hadisin Abu gasa Muhammad ibn mutarif wanda ake kira Muhammad ibn kamar yana sun ya nuna shi Abu gasa yana da illa ko amma abu ga san lafiya lawa yake wannan hadisi hadisi ne sahihi kan ta gariya Allah ya kara ma'anin annabi da aminci tun da ya inganta me yake nunawa cewa alhaya'u wal iyu da jin kunya ka ɗabi'anta da ɗabi'ar kunya ka zama mai jin kunya sannan ka zama mai takaita surutu baka da yawan maganganu shubata ne waɗannan ɗabi'un rassa biyu ne na imani da yake na waɗannan duk ɗabi'u ne na imani muna tare wal baza'u kamar yadda ba ita kuma maganganun da ba za da shari'a ba wani bayanu da yawan surutu su kuma shuba ne ya rasa biyu da minan nifaqi da munafiqi wannan jin da jiki ne sai Allah ya kara ma annabi sirri da aminci to sai fassara kalma kalmomi al-iyu me iyu illatul kalam karan karancin magana shine iyu amma cikin wannan hadisi asalin iyu e, kasa magana gaba ɗaya shi ne iyu ne kamar akwai hadisin jabir na abdullahi hadisi ne hasan wani sahabi ya ce wani yaƙi sai an kai mai rauni mugun rauni an kai mai ga kai ya dawo gida da raunin yana nan sai janaba ta kama shi kuma sai ya ji tsoron raunin na in nisa in nice in yi wanka in sa mishi ruwa wai bai zama sanadiyan mutuwa ta ƙarshe sai ya samu wasu sahabbai ya tambaye su da halin da ya gano nan da aka yi ɗaurin jihadi kuma ga jaraba ta kama shi ya zai to da ba zai zaka yi lafi kai wanka ina tsoron samar da sun kace to ya za ka yi haka za ka zo ka jaraba sai kai wanka shi nan ku sai ni fata wasu sai dai ɗaiɗin ruwa yana watsa ruwan nan da kai sai iya rikici shi ke shi a mutuwarsa sai mutu muna tare sai labari ya kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani da wani sun wa da katawa ya sai ya wanka ya yi wanka shi ya su biya mutuwa sai annabi ya ce qataluhu qatalahu Allah halla sa'alu illa bi alamu fa inna ma shifa'ul iyi kaga ga kalmar iyi nan fa inna ma shifa'ul iyi faqal sun kashe shi ba su kyauta ba shine ma'anar qataluhu qatalahum Allah sun kai su asabiyyan mutuwa kai ba su kyauta ba halla sa'alu idan lam ya'lam dan me da ba su yi tambaya ba in ban sani ba fa inna ma shifa'un i abinda an maganin rashin iya magana a sual yin tambaya kaga al rashin magana gaba daya to sai dai cikin wannan hadisin ba rashin magana gaba daya yake nufi ba takaita magana shine yace al-haya'u wal-i shubatani min al-imani da jin kunya da takaita magana ɗabi'u biyu ne ma'ana rasa biyu ne na imani sai ya ce wani iyo abinda a iyo ciki wannan hadisin ilmatul kalami takaita magana ba barin magana gaba ɗaya ba a'a ka takaita kaskazan tokacin kaskazan suda wasu rubutu in dai ba wa'azi yake irin nawa ba a ciki ba awa guda da ya ce da domin banza da nake yanzu a ga karanta rawa ke yi ba. to in dai ba karanta na kake yi ko wa'azi ko eh, wani darasi ne na addini ba wata magana ta kar ka zan tuto ka ce kada ka zan mai surutu bare sai kalmar baza da ya ce wal baza wal bayan shi uba ta da ba me baza huwa wal kushi fil shi ne alfasha ta magana ba tsake nan da hausa alfasha ta magana ba shi kuma da ba da yawan surutu wal bayan da yace wal baza wal bayan ne bayani asalin bayani ba bayani ba ai bayanin abu to to da cikin wannan hadisin ba wancan bayani da kun ka sani ba a'a kuwa kasaratul kalami bayani na cikin wannan hadisin yawai yawaita magana ka zan tuto ka ce duk inda an ka zanna kai murya ka ake ji kai ne su da wasu misal haula al qutaba kwatancin irin malaman dan masu hudu ba alladina Buna waɗanda ke yin hudu ba wasu fil kalasin su yalwata magana a ɗebona a ɗebona a ba da labari na a ba da labarin Amerika da Iran a ba da labarin Tinubu a ba da labarin Ahmadu haka dai eh sabuwar tafiya da tsohuwar mazangannu dai da surutu ba akwai limaman da ya kasu karanta a ba eh Yadda misal haula al kutaba irin malaman nan masu hudu ba ya la yakhtubuna wa'anda ke hudu ba fa yatawassauna fil kasiyal wa ta magana fi kuma suna kokarin nuna fasaha ga magana min madahin nasu na yabon mutane fi ma la yarda Allah ga abin bai bayyana da Allah a dauko kila wani nan ya ba da abu a zo a yi ta yabo ne yabo wanda ai ya rutu ya rutu gona da yi to irin su inta to irin wannan maganganun shi ne albaya kaga ma'ana yawan magana da baka da yawan magana waɗannan ɗabi'u ne na munafunci kamar yadda jin kunya da takaita magana su kuma ɗabi'u ne daga cikin ɗabi'un imani to Allah ya shirin da sai mu tsaya nan ko to ma da zubar mu tsaya da wanda a tafi da ifi ne kaga waɗannan duka sai guda biyar da mun kayo duk ingantattu ne Allah ya ƙara ma annabi da abinci to kaga yanzu an fara kenan ko ko haka an ka tsaya jama'a yanzu mun ji falalar mutum yanzu mai jin kunya ko ba mu ji ba don haka gobe kana yadda duk abin da ake ce ma rashin kunya a gane ka ciki ne a in dai mabiyi manzo Allah yake manzo Allah yayi umarni duk wanda an musulmi yanzu mai jin kunya ita kuma kunya ku lura da abin da ake kunya ana jin kunya ne ga abin da ya saka mu shari'a abinda shari'a ta tanadi ai ba a jin kunya gare shi wannan ba a ce mai rashin kunya inda rashin kunya ke tasowa ga abinda ya saba ma shari'a duk abin an ce abu kaza makaruhi ne ko haramun ne zai ne kafirci to yi ne shi ne rashin kunya sai ka ji kunyar Allah ka ji kunyar mutane ka kama kanka daga kamewa daga duk abin da Allah a sha to shi ne kunya muna tare amma duk abin da shari'a ta ce na aidata ko da musafi ne balle wajibi to wannan yi dai gaba abu ne gaba fi wanda shari'a ta nema ne shi wannan ba a sa kunya gare shi ko da ko mutane ba su al'adance yinsa ba ko da mutanen garin ko wanda nake cikin su ba su saba da shi ba wannan duk dai yi dai ba rashin kunya bane rashin kunya shine ya abin da ya samu shari'a muna roƙon Allah ka gyara mana ɗabi'un mu mu zama su jin kunya Abinda na faɗi daidai Allah shi ba mu dada da ni da ku da kunka tsawara. inda kuskure ya amfa Allah shi ya fi mini shafe cikin zukatan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk